lahi kwana biyu ban ganka a masallaci ba ai na ce ko lafiya dai a lafiya kalau wallahi eh ban san dai ko ka gane eh dana ana ah, mustapha ba eh na gane mustapha eh, na gane mustafa mai koyarwa da yaran mu a can islamiyan ba eh to mustafa ya ga 'yar wajenka jamila shi dai ya ce ya kamata manya su shiga cikin lamarin? eh to ka san ita jamila yarinya ce karama yar kararramar yarinya bata gama eh, jima da gama karatun sakandare ba E sannan kuma a wannan shekaran ina so sai ta gama jami'a kafin na mata aure eh ba matsala zai jira E bayan ta gama jami'an kuma ina so za ta yi masters eh kafin na mata aure ba a ba matsala ai zai jira to eh bayan ta gama masters din ba eh ai ina so ta yi phd eh kafin ta yi aure eh ba matsala zai jira eh to bayan ta gama phd ba ina so ta zama professor tukunna kafin ta yi auren to na ji zan je na yi shawara da shi a gode sai na ji daga gare ku yawwa